da Allah mu ne gaba. Ka gaba shi ne gaba. Bola Ahmad Tinubu. Ka gaba shi ne gaba. Ja gaba, ja gaba. Ka gaba shi ne gaba. Ashwaju. Ka gaba shi ne gaba. Tinubu. Ka gaba shi ne gaba. Alhaji Ahmad Tinubu. Ka gaba shi ne gaba. Ka gaba shi ne gaba. Ka gaba shi ne gaba.

ta jam'iyyar apc allah ya kawo mana gogaggen dan takara dan siyasa bari in kara gode ma delegate a cikin wannan tun kan kuji a mun gode mun gode da wannan namijin gogaggen da kawo dan siyasa wanda zai taimaki yan siyasa wanda kuma ya karya lagon makiya wannan waka ita ce wakan murna ta cin firamare election kafin kuma a zuwa ka campaign wannan wakan murna ce ita ce mai suna ja gaba shine gaba allah shine gaba duk mai neman wannan waka sai tafi youtube ina mai suna dauda ka hutu rarara zai same ta a can akwai kuma tiktok ina mai suna dauda hutu rarara a nan zai same ta ma saboda haka kuma an sa gasa akwai wasu masoya jagaba waɗanda suka ɗauki nauyin za su ba da motoci guda biyar iphone 13 guda goma insha allahu nan da sati biyu za a ba da wannan kyaututtuka wannan gasar za ta fara daga yau da daddare nan insha allahu ina fatan Allah ya ba mu rabo sa'a kuma Allah ya ba mu nasara Allah ya kara ba mu nasara jagaba shine gaba Allah shine gaba APC ita ce gaba Najeriya sai Tinubu a shiwaju ku ce ku ce bi zai <laughs> nan gaba to okay